كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Yau muna shida ga watan Ramadan, hijiran manzon Allah sallallahu daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari huɗu. da talatin da tara wanda ya zo ashirin da biyu ga watan biyar dubu biyu da sha takwas muna nan dai a cikin suratul bakara nan dai cikin aya ta saba'in da uku na'am aya ta tamanin da uku ta tamanin da hudu na'am منكم وتخرجون فريقا وتخرجون فريقا من تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون الله سبحانه وتعالى yana gaya mana a cikin wannan aya ta tamanin da uku da ta tamanin da hudu da ta tamanin da biyar cikin suratul baƙara alƙawari da ƙudiri da yarjejeniya da aka ƙulla tsakanin yahudu da kuma dokoki da Allah ta'ala ya saukar musu, da umarni da Allah ta'ala ya umarce su, da hani da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu. Hazal misaku ma'ahuzun alaihim fit taurati, wannan alkawari da ƙudiri da yarjejeniya an ƙulla ta ne. a cikin dokoki da Allah ta'ala ya saukar a cikin littafin da ya ba wa annabi Musa alaihi salatu wassalamu shine at-taura wa iz ka ambata iz akhazna lokacin da muka riƙi mithaqa bani isra'ila alƙawari da ƙudiri da yarjejeniya ga bani isra'ila na ɗaya la ta'buduna illallah kada ku bauta wa kowa sai Allah, mun ce wanda zai yi ibada yana buƙatar abu hudu, na farko al'abdu shi ba wanda zai yi bautar, na biyu al-ma'abudu wanda za a bautawar, na uku al'ibada, ibadar da za a aiwatar sannan na hudu at ta'abudu hanyar da za a bi domin aiwatar da bautar. na farko al-ma'budu abin bauta shine Allah ta'ala shi kadai ba wanda ya cancanci a bauta masa sai Allah shi kadai duk wanda ya sarrafa wani nau'i na bauta ga wani sawa'un mutum ne aljani ne mala'ika ne dabba ce ruwa ne tsirrai ne sama ce ƙasa ce wuta ce rana ce iska ce to ya sarrafa bauta ga wanda bai cancanta ba kuma ba shi ya kamata a bautawa ba sai Allah ta'ala shi kadai wannan shine al-ma'budu bil haqq wanda ake bauta masa bisa cancanta da gaskiya shine Allah na biyu al-abdu shi bawa da zai aiwatar da bautar shine mu dinnan da Allah ta'ala kira mu bayi ya ibadi fattaquni ya ku bayina ku faji tsoro na ku fa kiyaye ni ku fa bauta min wannan bawa ɗin wanda yake aiwatar da bauta in kullu man fi samawati wal ard illa atir rahmani abda sannan na uku al'ibadatu ita wannan ibada da ake yi ga Allah tunda ka yadda za ka bauta wa Allah shi kaɗai ba za ka haɗa shi da abokin tarayya ba to abinda za ka bauta wa Allah kuma shi ya kamata ya gaya maka abin da za ka bauta masa da shi. Daka al'ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah ta'ala wa ya rabahu min al'akawali wal'afa'ali al-zahirati wal-batinati. Bauta ta ƙunshi duk wani abin da Allah ta'ala iya da shi yake so na maganganu da ayyuka. na fili da na ɓoye waɗanda za a bauta Allah da su to dole ne a koye su daga karantarwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan na hudu at-ta'abbud hanyar bautar a taabbudu ya ake aiwatar da bauta da hanyar da za ka bauta din shine bauta wa Allah ta'ala bil khawfi raja wa ta'zim wal mahabba bil ikhlas ala sunna za a bauta wa Allah ne da nuna ƙauna ga Allah da nuna girmamawa ga Allah da kwaɗayin rahmar Allah da tsoron azabar Allah da bauta wa Allah da ikhlasi kan karantawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abubuwa guda shida al-mahabbatu wat-ta'zimu wal khaufu. والرجاء والإخلاص والمتابعة لسنة محمد صلى الله عليه وسلم كجرم مع الله جرم مع الله شي زي حيفا مكة دا محبة قونر الله شي زي حيفا مكة دا محبة جرم مع الله شي زي حيفا مكة دا خوف دا رجاء سننكما إخلاصي كبوتا الله شي كدي كما دان الله sannan akan koyawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibada ba za ta yiwu ba kuma ba za a ci nasara wajen yin ta ba sai an yi ta da ilimi ba a bauta Allah da jahilci dole a yi ilimi na biyu in an yi ilimi dole a yi aiki da ilimin ilimi ba shi da amfani idan ba a aiki da shi na uku dole a yi wannan bautar dan Allah idan ka yi ilimi ka yi aiki ba kai don Allah ba ka yi aikin banza sannan na hudu sai an yi akan koyarwa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama idan ka yi karatu ka yi aiki ka yi don Allah ba akan koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba har yanzu da sauran runa a kaba to sai ka yi wannan sannan da imani kuma abu biyar kenan ilimi aiki ikhlasi mutaba'a imani ko imani karatu aiki ikhlasi mutaba'a duk mutumin da ya tafi lahira ba ta wannan matattakala guda biyar ɗin ba to zai sha mamaki wanda ba su da imani dama Allah ya ce wa qadimna ila ma amalu min amalin faja'alnahu haba'an mansura wanda ya je lahira ba imani dama an tuntsirar da shi a cikin wuta to wanda ya kuma imani kaga ya tsallake mai ya rage masa karatu wanda bai yi karatu ba yana da matsala ta jahilci duk abin da za a ba jahili a lahira yana ciki in duka ne in mari ne in naushi ne duk dai abin da za a ba jahilai kawai ya sa kansa a ciki tun anan na uku wanda ya yi karatun kuma ya yi aiki da shi to shi kuma ya fita lima taquluna ma la taf'alun kabura maqatan inda Allahi an taqulu ma la taf'alun to kayi imani kayi karatu kayi aiki abinda ake jira abu biyu ikhlasi da mutaba'a me hujja ikhlasi ana aghana shuraka'i an shirk man amila amalan ashraka fihi ma'i gairi taraktuhu wa shirka ana aghana shuraka an shirk Allah ce ni ne mafi wadata masu tarayya ga barin tarayya ni ba na son tarayya duk wanda ya yi aiki ya haɗa ni da wani a wajen yi to ni na bawa wancan ba na so Allah yana da kishi ba ya so a yi masa kishiya yace ce duk wanda ya yi aiki ni da wani ya haɗa mu mu biyu ya yi mana aiki guda to ni na bawa wancan ba na so ana أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه ذاك kenan aikin da ba ikhlasi ba mai rijista ne. sannan mutaba'a man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa man amila amalan laysa alaihi amruna wancan hadisi yana raddi ga marasa ikhlasi wannan hadisi yana raddi ga wanda ba sa bin sunna da haka sai ka haɗa biyu sunna da ikhlasi ikhlasi da sunna da wannan ne za a tsira Allah ya ba mu imani ya ba mu ilimi ya ba mu ikon aiki da shi ya sa mu yi don Allah kuma akan koyawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma Allah ya karɓa ba don mu ba wannan ita ce bauta illallah sai Allah shi kaɗai wa bil walidaini ihsana mun yi bayani jiya akan yadda za a kyautata wa iyaye idan suna da rai da yadda za a kyautata wa iyaye bayan sun rasu in suna da rai ka ɗauki nauyin cinsu da shansu da suturarsu da maganinsu da mahallinsu da walfaya ɗinsu da walwalarsu da jin daɗinsu da farin cikinsu da murmushinsu da dariyarsu da walwalarsu duk ka ɗauka gwargwadon ikonka ƙarfinka ha'awayi gari suna cewa Allah ya maka albarka Allah ya baka ɗan da zai maka irin abin da kai mana kun ji kissar juraiju da abin da ya shafe shi kun ji kissar uwaisu kun ji kissar sahibul gari kun ji kissar wanda ya fito za shi jihadi aka ce ya koma ya kula da iyayensa mun ba da ƙisosi jiya masu yawa a kan iyaye ba za mu sake koma kan wannan ba sannan kuma mun faɗi abin da za a ma iyaye guda hudu idan sun rasu na farko a ci gaba da yi musu addu'a na biyu a yi musu sadaka jariya masallaci ko makaranta ko asibiti ko laburare ko cibiyar koyon sana'o'i ko rijiya ko burtsatse ko wani abu da za su amfana da shi na alkhairi da za ka yi da sunan iyayenka sannan muka ce daga ciki akwai ci gaba da alaƙanta kanka da yin zumunta da ‘yan uwan mahaifinka da ‘yan uwan mahaifiyarka da ƙawayen mahaifiyarka da abokan babanka ka ci gaba da yin mu'amala mai kyau da su shi ma haƙƙi ne nasa. sannan in yana wani aikin kirki ka ɗora wannan aikin kirkin ya ci gaba sannan in ya yi wani kuskure ko ya zalunci wani ko ya shuka wani sharri ka yi ƙoƙarin gyara wannan abin domin ka yanke masa sharri kai ya ci gaba da binsa a bayansa wannan duk haƙƙi ne na iyayenmu a kanmu su sai Allah ya ce wa zil ƙurba da ma'abota kusanci ma'abota kusanci suwaye ma'abota kusanci kusanci da iyayenka da kusanci da kai a danginka mun kasa dangi kashi hudu akwai dangi da suka fito ta ɓangaren babanka babanka shi ma yana da baba yana da baba wataƙila kuma mahaifinka ba shi kaɗai babansa da babansa suka haifa ba, yana da ɗan uwa da suke uba ɗaya, ko uwa ɗaya, ko uwa ɗaya uba ɗaya, wataƙila suma waɗannan da suke baba ɗaya da babanka, baba ɗaya da babanka, baba da baba ɗaya da babanka suma suna da zuriya, waɗannan su suke ake kira a amam, ammominka. Sannan akwai kuma uwa, ita ma babaka ai tana da baba da baba, wanda ake kira kakanninka na wajen uwa. Wataƙila ita kuma babar taka ba ita kaɗai babanta da babanta suka haifa ba. tana da wa ko tana da ƙani ko tana da ya ko tana da ƙanwa da suke uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya waɗannan su ne a akhawal khala da khal da khala khal ƙani ko da suke uwa ɗaya ko uba ɗaya da babarka khala wacce suke uwa ɗaya ko uba ɗaya mace da babarka in an ce am ammi wanda suke uwa ɗaya ko uba ɗaya da babanka ko uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya in an ce amma wacce suke uwa ɗaya ko uba ɗaya da babanka ita ake kira wannan me kuke kiranta anan ne ‘yar uwar mahaifi Goggo. ‘yar uwar mahaifi fa inna ya me umma ya wace ce ya wace kishiyar uwa to to saboda haka waɗan ɓangaren uwa da ɓangaren uba to akwai kuma ‘yan uwanka da kai ma babanka da babanka suka haifa tare akwai shaƙiƙai akwai li'abbai wanda kuka haɗa uba ɗaya akwai wanda kuka haɗa uwa ɗaya akwai wanda kuka haɗa uwa ɗaya uba ɗaya ta iya yiwa babanka kafin ta haifi babanka ta auri wani sun haifi ‘ya'ya, waɗannan ‘ya'yan ana kiransu ‘yan uwanka na wajen uwa, akwai kuma ‘yan uwanka na wajen uba, ta yi wa babanka ba ita kaɗai ce babanka yake aure ba, yana auren wata ita ma ta haihu, to waɗannan ‘ya'yan da matar babanka ta haifa, alaƙarka da su ya ake kiransu? ‘yan uba, ba daɗin faɗa ko? akwai ‘yan uwa, akwai ‘yan uba, innamal mu'minuna ihwatun musulmi, me za ku ce ‘yan uban juna ba ne, sai kuka ce ‘yan uwan juna ne, tare cewa ɗan uwa iri uku ne ai, akwai shaƙiƙi, akwai li'abbin, akwai li'ummin, amma an zo fassara aka ce innamal mu'minuna ihwatun musulmi ba ‘yan uban juna ba ne? ba shaƙiƙan juna ba ne me yasa aka fassarawa da 'yan uwa saboda ta ɓangaren uwa an fi samun tausayi an fi samun zumunta an fi samun taushi da laushi amma ba a fassara da 'yan uba saboda matsalar 'yan uba ta yaɗu a tsakanin al'umma yanzu babban matsalar da iyaye suke fuskanta shine haɗa kan 'ya'yansu bayan mutuwarsu na ga wannan ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ba hudu ba ba ma ɗari ba idan mutum ya faɗi ya rasu da wuya ka ga ‘ya'yansa sun haɗa kai musamman idan ubansu ɗaya uwa kowa da tasa in ba iyayen ne mata suka yi hankali ba su kuma manyan su ma suka zo masu hankali ba wasu daga kan rabon gado za a ɓata wasu dama can uban ake tsoro shi yake haɗa kansu tun da ya rasu sai a wargaje kowa ya kama gabansa har ka ga wata gabar da take tsakanin ‘yan uba wanda suke nesa ma ba a irin wannan gabar da su to me yake jawo haka ubanku ɗaya amma ba kwa ga miciji ubanku ɗaya ba kwa gaisawa ubanku ɗaya ba kwa zumunta ubanku ɗaya ba kwa tausaya wa juna ubanku ɗaya ba kwa haɗa kai me ya jawo su ya kamata iyaye su san dabarar da za su dinga wa da 'ya'yansu a cikin zukatansu yadda ko da baka nan za su haɗa kai su zama 'yan uwan juna su zama 'yan uban juna su zama shaƙiƙan juna su yi zumunta su haɗa kai wannan yana cikin mahimman al'amari saƙon da ya kamata iyaye su riƙe yadda za su samar da fahimtar juna tsakani. to sannan akwai ‘ya'yanka da ka haifa ɗanka da jikanka da jikan jikanka ‘yarka da jikanka da jikan jikanka kaga waɗanda suka haife ka su ne tushe wanda ka haifa su ne reshe waɗanda kuma kuka haɗa ‘yan uwa da su su ne hawashi shaƙiƙai da li'abbai da li'ummai da ‘ya'yansu waɗannan su za ka ji Allah yana yawan faɗa a cikin alƙur'ani wajen gado wajen zumunta wajen haɗin kai wajen taimake keniya duk da su ake yi to wannan haƙƙin ma'abota kusanci jiya mun yi bayani cewa akwai littafi da wani malami ya wallafa mai suna silatun rahim dawabit fiƙihiyya wata ɗabiƙatun mu'asira wannan littafi risala ce da aka gabatar wajen neman digiri na uku wanda wani fahad bin sari bin abdulaziz al ya gabatar wani babban malami a sheikh abdullahi bin sale al-fauzan shi ne ya yi muƙaddima a kan wannan littafi to a shafi na ɗari da goma sha bakwai ya kawo hanyoyi da za a sada zumunta jiya mun yi bayani akan hadisai masu tsoratarwa game da yanke zumunta sannan mun yi bayani akan hadisai masu magana akan falalar sada zumunta daga cikin hadisan da suke tsoratarwa akwai hadisi guda biyu na farko hadisin da ya ce la da jannata ƙwaɓe me yanke zumunta ba shi ba aljanna sannan na biyu hadisin da ya ce lokacin da Allah ya halicci mahaifa sai ta ce haza muqamul aizu bik wannan shine matsayin mai neman tsari da ke da kai sai Allah ya ce biki yadda ba an asila man wasalaki wa aqata man aki biki yadda ba in sadar da wanda yake sadar da ke in yanke wanda ike yanke ki zumunta ta ce na yadda duk wanda baya zumunta a yanke shi daga rahamar Allah to wannan hadisi guda biyu sun ja kunnenmu ga barin yanke zumunta sannan mun kawo hadisai guda biyu masu magana akan sada zumunta man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi asarihi fal yasil rahimahu duk mai sanya ga abu biyu Allah ya baka tsawon rai ya maka arziki mai dawwama to ka dinga sada zumunta sannan mun ce sada zumunta tana da amfani a duniya kuma tana da amfani a lahira amfaninta a duniya kaga annabi ya ce Allah zai yalwata maka arziki sannan na biyu Allah zai yalwata maka rayuwa mai albarka mai tsawo mai albarka sannan kuma a lahira za ka zama cikin masu wucewa in Allah ya yi yarda kana cikin masu wucewa to sannan mun kasa mutane kashi uku dangane ga zumunta ko rashin zumunta muka ce akwai wasilu akwai qati'u akwai mukafi'u wasilu shine mai sada zumunta tsakaninsa da ‘yan uwansa, ƙati'u mai yanke zumunta tsakaninsa da ‘yan uwansa, sannan kuma mukafi'u mai yin zumunta in an masa wato shi sakayya yake ma wanda yi in ka zo ya je in baka zo ba ba zai je ba yana zuwa masu zuwa ne kadai a cikin dangi ko yana zumunta da masu yin zumunta da shi ne kadai a cikin dangi amma ragowan da ba sa zuwa ba sa zumunta da shi baya zumunta da su da shi sakayya yake a cikin babin zumunta to shine annabi yace laysal wasilu bil mukafi walakin al wasilu man iza quti'a rahimuhu rahimahu wa salaha annabi yace wanda ake masa zumunta yake sakayya to ba shine mai sada zumunta ba mai sada zumunta na gaskiya shine wanda ko an yanke zumunta zai sadata. ta kenan kashi uku wasilu muqati'u mukafi'u to ya yaya ake yin zumunta wannan shine ba a fiye bayani sosai ba za a gaya maka falalar zumunta a gaya maka hadisai masu tsoratarwa akan yanke zumunta amma kuma ba a fiye bayani akan to me za ka yi ka shiga cikin masu sada zumunta ba me kuma za ka yi a ƙirga ka cikin masu yanke zumunta ba to anan ne wannan malam ya kawo hanyoyi guda ashirin waɗanda za a iya sada zumunta ta kansu akwai abin da ya kira asilatu bil af'al asilatu bil af'al sada zumunta a aikace ba da baki ba da a aiki me za ka yi a ce ka sada zumunta na farko ya ce akwai asilatu bil ziyara sada zumunta ta hanyar kai wa ‘yan uwa ziyara ka tashi ka tafi ɗan uwanka yana maiduguri ɗan uwanka yana bauchi yana sakkwato yana yola yana abuja yana kaduna ka tashi musamman ka je tasha ka shiga mota don ka je ka ga halin da yake ciki ku gaisa wannan ita ce hanya ɗaya da ake kiranta asilatu bil ziyara na biyu akwai asilatu bi ijabatu da'awa sada zumunta ta hanyar amsa kira idan an gayyace ka sai zama ɗan uwanka ne kuma sai ya aure ya ce yana so ka zo wajen walimarsa kaga ga amsa kiran walima ga kuma ɗan uwanka ne a wajen waliman nan za ku iya sada zumunta tunda ka zo masa wani taro da ya gayyace ka wannan shi ma hanya ta biyu kenan shine asilatu bi ijabati da'wa sannan na uku asila bi iyadatil marid hanya ta uku akwai sada zumunta ta hanyar dubo dan uwanka da ba shi da lafiya dan uwanka ne dama sai aka ce maka yana kwance a gida ko yana kwance a asibiti sai ka ce a to barin amfani da wannan dama in je in duba shi zuwanka asibiti ka duba shi ko zuwanka gida ka duba shi ka samu lada biyu ladan sada zumunta da kuma me da ladan ziyarar mara lafiya kaga anan an yi zumunta da me bi iyadatil marid sannan na hudu da malam ya kawo shine asilatu bittiba'il janaza dan uwanka ne dama na zumunta sai kuma aka sanar da kai ya rasu sai ka bar abin da kake ka tafi aka yi masa wanka aka yi man likafani aka yi masa sallah aka tafi makabarta da kai aka binne shi wannan kayi me ka sada zumunta ta hanyar zuwa jana'izar ɗan uwanka da yi masa sallah da yi masa addu'a da kuma rakiya makabarta a binne shi wannan shi ma ya zama hanya ta sada zumunta bil fi'ili sannan na biyar as-silatu bi islahi zatil baini dan uwanka ne kuna zumunta da shi sai kuma kaji sun bata da matarsa ko sun bata da ɗansa ko sun bata da makocinsa ko suna rigima da abokin aikinsa ko suna rigima da abokinsa na siyasa ko na wajen aiki ko mai gidansa ko yaransa sai kaje kai sulhu a tsakaninsu wannan sulhun da kai masa da abokinsa ko da matarsa ko da ɗansa ko da maƙocinsa shi ma nau'i ne na sada zumunta ka sada ma zumunta domin ka taimake shi ka kawo masa maslaha a cikin rayuwarsa sannan hanya ta ta bakwai asilatu bil musharaka fil afrah wal muwasatu fil ahzan zaka iya sada zumunta hanya ta bakwai da malam ya kawo bil fi'li fa ba a zo bil qawli ba bil fi'li ta hanyar sai ka ji labari an masa promotion a wajen aiki ko kuma dama aikin kaki yake sai ka ji labari an ɗan liƙa masa wata sita ko an liƙa masa wani kan jemage na ɗin ne kan shaho ka ji cewa an liƙa masa shaho ko an sa masa wata tauraruwa ya ƙara gaba to sai ka je ka taya shi murna cewa ina taya ka murna ko kuma wani darakta ne sai kaji an ƙara masa gaba ya zama permanent sakatare ko ya zama wani abu sai ka je ka taya shi murna ko kuma ya samu wata ja'iza aka ba shi wani abin girmamawa wata lambar girmamawa ko aka ba shi wani ƙarin matsayi ko ya ƙara ci gaba sai ka ka taya shi murna ko kuma gwauro ne sai ka ji ya yi aure sai ka taya shi murna aure ko kuma a gidan haya yake sai ka ji labari ya sai gidan kansa ya tare sai ka je ka taya shi murna ko kuma wato yana cikin ciwo ne sai ka ji labari ya warke ko ya yi tafiya mai hatsari sai Allah ya dawo da shi lafiya ko kuma wani baƙin ciki ne Allah iyaye masa duk taya shi murna akan wannan duk yana cikin sada zumunta ko kuma sai ka ji bala'i ya same shi an masa gobara ko an kore shi daga wajen aiki ko kuma ya yi wani hatsari ko ya samu karayar arziki ko ya samu wata matarsa ta rasu ko ɗansa ko wata bala'i dai cikin bala'u'ukan da suke shafa mu yau da gobe ya same shi sai ka zama na farko farkon da suka je ka taya shi me ake kiransa jaje da jimami to wannan shi ma yana cikin sada zumunta amma bil me bil fi'ili to sai malam ya tsallaka bangare na biyu shine asilatu bil maqal sada zumunta kuma da baki hanya ta ɗaya shi ne asilatu Silatu Bisu'al ka dinga tambayan ina wane yake ciki lafiya yana nan lafiya A ya dawo daga tafiyan nan ya gama karatun nan yana ba shi da wata matsala irin wannan tambayar kaifa haluka yaya kake yaya rayuwarka ya me ake ciki kana jin in ana cikin daɗi ka taya shi in ana cikin damuwa ka taya shi jaje da jimami wannan yana cikin asilatu bil maqal sannan akwai asilatu bil amri bil ma'rufi wa nahyi anil munkar dan uwanka ne sai kuma ka ji yana sako yana aikata laifuffuka sai ka tashi ka je har gida kuka shiga daki kuka rufe ka ce ka san alaƙar mu da kai kai wa na ne ko ƙanina ne ko babanka da babana uwarsu ɗaya ko ubansu ɗaya ko uwarsu ɗaya ubansu ɗaya ko babarka da babata uwarsu ɗaya ko ubansu ɗaya ko uwarsu ɗaya ubansu ɗaya ko wa na ne ubanmu ɗaya ko ƙanina ne ubanmu ɗaya ko ɗan yata ne ko ɗan wana ne ko ɗan ƙanin babana ko ɗan ƙanin babata ne ka ga dai akwai jini to na samu labari ka faɗa cikin kuskure shi yasa na zo mu tattauna domin in ji haka ne ko ba haka bane ka san da yana so ka bashi kofa ya ɗan fita kakai takin ɗinsa kai tsaye sannan in ji abin gaskiya ne ko ba gaskiya bane kuma in ji dalili to kaga ta nan ka samu kofar da za ka yi man nasiha kuma kai da shi zai ji daɗi zai karɓa to wannan shi ma yana cikin sada zumunta ka ceci ɗan uwanka da ya faɗa cikin wata matsala ta hanyar yi masa nasiha da wa'azi sannan akwai asilatu biddu'a akwai sada zumunta hanya ta hudu ta hanyar addu'a kawai ka shiga ɗaki kai sallah raka'a biyu nafila ka ɗaga hannu ka ce ya Allah akwai ɗan uwana wane bai sani ba ban gaya masa ba kuma har abada ba zai sani ba ni ne masa addu'a Allah ina roƙonka yana cikin damuwa ka yaye masa. ba shi da kuɗi Allah ka bashi ba shi da mata Allah ka bashi ba shi da gida Allah ka bashi yana da damuwa Allah ka yaye masa da gani sai kai Allah kawai na gayawa shi ma har abada ba zan gaya ma ba sai gari ya waye kawai sai ka zo ka tarar da shi da katuwan mota da katon gida da farin ciki da jin daɗi ya zo yana gaya ma kai wallahi duk damuwa ta Allah ya yaye min to kaka ce ai ni ne ma addu'a jiya kaka ce ai addu'a ta ce Allah ya karba a'a ya ce duk mutumin da ya ma dan uwansa addu'a bi zaharil ghaib inda ra'asihi malakun yaqul laka misla ma da auta li akhika idan ka shiga daki ka kulle daga kai sai Allah kawai ka roƙa ma wani arziki ka roƙa ma wani wadata ka roƙa ma wani shirya ka roƙa ma wani jin daɗi Allah ya amsa kai ma a kusa da kanka akwai mala'ika da Allah ya ajiye yana cewa ci gaba da roƙo kai ma Allah zai baka irin abin da ka roƙa masa kaga ba buƙatar ka gaya masa in ka gaya masa ka ɓata addu'ar to wannan ma yana cikin sada zumunta wa yake irin wannan zumuntar yanzu ka shiga ɗaki ka kulle kai awa ɗaya kana roƙa ma wani addu'a ba baka faɗi kai taka ko ƙwaya ɗaya ba kuma har abada ba zai san kai ne kai wannan addu'ar ba na'am <laughs> sana akwai asilatu na hudu da malaika ko na biyar bidda a wata ilal huda sai aka wayi gari dan uwanka nan ba musulmi bane dan uwan nan naka fasiki ne ko ɗan wannan naka ɗan bida'a ne kana son ka kira shi zuwa ga sunna ko kuma kafuri ne kana so ka kira shi ga musulunci ko fasiki ne kana so ka kira shi zuwa ga shari'a to wannan hanyoyin da za ka bi na hikima ka yi masa wa'azi ka fahimtar da shi ka ilmantar da shi shi ma yana cikin mai sada zumunta ko jahili ne kake so ka karantar da shi kace kai zo kai karatu a gabana tunda kai dan uwana ne zo kai kai karatu ko ina da makaranta kai zo kai karatu kyauta so da kai dan uwana ne in baka ilimi kyauta wannan yana cikin me sada zumunta bil maqali ta akwai kuma sada zumunta bi bazalil mali mun gama bil af'al bil fa'al bil aqwal saura kuma bil mali sada zumunta da kuɗi kuɗin su ne da su za a sada zumuntar kana da hali ɗan uwanka bai da gida ka sai masa gida sai an gama komai an yi fenti an zuba kujeru an zuba komai sai ka je gidan da yake haya ku yi sallama salamu alaikum alaikum salam ko za ka ɗaraka ni nan mu zagaya mu kullum yana hannunka sai kun zagaya kun zagayo sai ka tsaya a wani kofar gida ku yi fakin ka ce mu ɗan shigo mana ya kun shigo kun shiga kaga wani gida ne na gani nake da sha'awar kaza ku shiga ban daki a shiga kicin a shiga kaza sai an gama komai ce ya kake gani wannan gida ka alaji wannan gida yayi sai ka ce to ga mu kullun naka ne ko ka sai wata dan kareriyar mota ba zato ba tsammani yana ce na yawo da kekensa ko da tsohon babur ɗinsa kawai shi kenan sai ka je gida da sassafe ka ɗauke shi ku ɗan zagaya ku zagaya sai an zo ƙofa gidan ka yi fakin ce a wannan mota ce kai alhaji ta yi ce ta ungwa mukullin taka kaci sada zumunta kenan bil mali bi bazalil mali na'am ko kawai yadda azumin nan ya taho watakila yana ta tunanin me za a yi ko sai kasa aka haɗa kayan cefa ne shinkafa ce masara ce dawa ce gero ne eh, abin nan eh, suga madara mabita mai waye duk aka haɗa kayan abinci kaf na kwana talatin kawai sai dai ji ƙugin mota a kofar gidansa sai a ce a juye daga wani dan uwanka ya ce a kawo maka saboda azumi sada zumunta kenan bilmal wannan diya fi ƙarfi musamman a wannan zamanin na'am ko ka fitar da zakkaka ka fitar da zakka sai ka ɗauki wani kaso mai ƙwari a ciki ka ce a mawa ne ya ɗan ƙara harkokinsa na rayuwa wannan shine sada zumunta bi mai bi bazalil mali shi sa aka ce silatu bin nafaka nafaka kuma ka ce to kai na fahimci matsala kake fama da ita to abincin gidanka da na iyalinka a dinga karɓa a hannuna ko a dinga ɗauka a gidana nike nan ka ɗauke masa abinci ko na ga ‘ya'ya sun maka yawa tunda sun ma yawa zan ɗebi hudu da da wuya ka ga mutumin da baya riƙe ɗanɗan uwansa in ka mutu a cikin dangi ba ka da wata fargaba za a raba ‘ya'yanka wani ya ɗau biyu wani ya ɗau ɗaya wani ya ɗau uku amma yanzu menene ake cewa kura ramin kura <laughs> daga ce sai ya'yanki kowa yanzu mafi yawa daga shi sai ya'yansa to wannan yana cikin sada zumunta bi dafa'i zakatil wajiba ko bi sadaka ka ba dan uwanka sadaka. ko bil akali wadiya sai zama yayi kisan kai ana neman a biya diya sai ka zo diya na waje diya raƙumi ɗari ko saniya ɗari biyu ko dinare dubu ko dirhami dubu goma sha biyu ko miliyan talatin da shida in an kashe mutum bisa kuskure wanda aka kashe suka ce ba su yafe ba to wannan kuɗin ku dangi za ku haɗu ku haɗa masa shi ake kira al'akal to wannan shi ma yana cikin sada zumunta sannan akwai silatu bil kafala shi na cikin kuɗi shi ma ka ce ‘ya'yanka nawa ya ce wallahi alhaji na goma ka ce to biyar ka kai su makarantaccen mai tsada ni zan dinga biya biyar kuma ka ji da su ko kuma duk matan gaba ɗaya in za ka aurar da su ni zan ɗauki nauyin aurensu gaba ɗaya ko ni asibiti ga fayil ɗina duk ‘ya'yanka in ba su da lafiya a je a duba su ƙarƙashin wannan bil ɗin da fayil ɗina ni zan biya ai ka rage wa mutum da matsala ko to wannan yana cikin sada zumunta Sana akwai asilatu bil wasiyya ka zo mutuwa magana tana fita da kyar eh, da in na mutu a ɗauki kaso ɗaya cikin uku na kuɗi na a raba wa na. wasiya kenan alwasiyatu lil walidain wal aqrabina bil ma'ruf haqqan alal muttaqin wannan yana cikin wasiya da zaka ma danginka wanzu mafi yawa ba a yi ma sana akwai asilatu bil waqafi sai kai waƙafin kai kantina guda ɗari a gefen titi ana karɓar haya sai ka ce waɗannan kantina na yi waƙafinsu ga karatun ‘ya'yana da ‘ya'yan dangi na gaba ɗaya duk wanda za a karɓi kuɗin registration ne school fees ne menene a zo a dinga karɓa a cikin wannan kantin da na yi waƙafi na yi waƙafinsa ne alwaƙafin zurri alwaƙafin ilmi a dinga ba da ilimi da kuɗin da ake samu daga gurin ga zuriyata da zuriya ‘yan uwana. ko kuma kai wa mutum abin da ake kira umra baka ba shi gidan ba don kai ya siyar ka sa akwai ɗan uwanka in ka ba shi gida ya siyar to sai kai masa umra ita umra gida za a baka a ce zauna iya ka ce nawa ne a ce a'a to ya za a yanzu ce eh, yi ta zama haka mutu in ka mutu ai baka da bukatarsa to 'ya'ya na fa sai a ce su ma an musu wakafi har su mutu abinda kawai ba za a baka ba za a baka takaddu ko kai da iko ka siyar amma kai ta zama a ciki in kana da dan uwa mai da abin da ka bashi ya siyar to sai ka ce na baka yi ta hawa nawa ne ka ce a ba naka bane amma yi ta hawa duk ranar da ka kai kasuwa za ka siyar to ba zai siyu ba saboda nawa ne kuma ana wa mutum haka ne in ana tsoron in an ban masa akwai uquba akwai umra akwai waƙafu akwai habsu hubusi duk waɗannan kyauta ce kake wa mutum amma ba shi da iko ya siyar da wannan kyautar sai dai ya ci moriyarta har ƙarshen rayuwarsa ‘ya'yansa ma su ci moriyar jikokinsa su ci moriyar amma dai ba a da iko a siyar da abin ko a raba shi gado wannan wani nau'i ne shi ma na alheri wanda yanzu mafi yawa shi ma ana bukata a raya shi sannan akwai kuma alwaƙafu ta ɗabiƙatin mu'asira fi silatin rahim wasu hanyoyi na zamani da ake sada zumunta da su na ɗaya a tabarru bid-dam uwanka ne aka kai shi asibiti sai aka ce za a ƙara masa jini leda hudu to sai ka ce a jira ni ina zuwa a ɗauki leda biyu za a iya ɗaukar leda biyu a jikin mutum ɗaya na likitoci za a iya ɗauka ba matsala ana azumin ka a ɗauki leda biyu kuma a ce a dawo masa da shi ma ya ji gata to saboda haka sai ka ce to wannan jini da za a ɗauka a ƙara masa zan zo a gwada ni ni da ‘ya'yana a ga wanda ya daidai a ɗauka a ƙara masa wannan shi ma menene sada zumunta akwai sada zumunta ma da malam ya kawo anan ta hanyar bayar da ƙoda na ga wanda ya wannan ɗan uwansa ne aka ce ƙodarsa guda biyu sun lalace ana buƙatar ɗaya ya je ya ce a ɗauka aka ba shi fom ya cike ya sa hannu aka ciri ƙodarsa ɗaya aka sa ma wancan wannan masa da zumunta ne da ƙoda ya kuka yi shiru sada zumunta da ba da ƙoda ba matsala aiko ɗan uwa ne ai me matsalar ba <laughs> to wannan shi ma ya kawo shi ya kira shi at-tabarru'u bi a a'dha'il jismi ka bayar da wani abu na jikinka gudunmawa dan ba a siyar da koda a musulunci ba a sayar da jini duk wani abu a jikinka da za a ɗauka wanda in an ɗauka kai ba za ka cutu ba kuma za a iya ba wa ɗan uwanka tallafi ko gudunmawa za ka iya ba da shi ta hanyar gudunmawa amma ba dai a a siyar ba da haka masu sai da ƙodarsu ɗin nan mutum ya ce a bashi kaza a ciri ɗaya kaga wannan ganganci ne in ɗaya taka ta samu matsala kamar kana tafiya ne fa ba safaya kana gudu ɗari da tamanin ba safaya to sannan akwai sada zumunta bil wasa'ilil haditha wannan wata hanya ce ta sada zumunta ta hanyoyin social media ɗin nan na farko malam ya kawo hatif ai zumunta ce kai haka assalamu alaikum ah ah kana lafiya baba ya gida alhamdulillah duk iyali lafiya kwana biyu to masha Allah duk dai kowa lafiya yara suna zuwa makaranta ba mara lafiya a cikin ku to kowa dai lafiya alhamdulillah to masha Allah to an gode to Allah to Allah sa albarka wannan kadai shi ma sada zumunta ne wani baya iya wannan din ma sannan ka ɗauko kai test ka rubuta mala yace abin da ana kiransa ar-rasailul hatifiyya kai haka ka rubuta wasiƙa salam assalamu alaikum wasu na cewa ka a ce salam wai ce ba za a ce salam ba qur'ani duka ba salam ne yake ta kawo ba illa qilan salamun illa qilan salamun salama salamun ala nuhin fil alamin salamun ala ibrahim salamun ala ilyasin salamun ala ibrahim salamun ala qalu salama qala salam qalu salama tahiyyatuhum fiha salam ai tunda akwai alqur'ani in gaba da gaba ne sai ka ce wa mutum assalamu alaikum kamar yadda annabi adam mala'iku suka ce masa assalamu alaikum yace wa alaikumus salam amma zaka rubuta wasiƙa ka ce salam kuma gashi alqur'ani mai laifi saboda haka wannan zaka iya mutum fax mala ya kawo fax kai aika mutum wasiƙa ta fax shi ma ana sada zumunta sannan ya kawo facebook whatsapp kaga ɗan uwanka online a facebook ko a imo kusa da zumunta ka tura masa sako ya turo maka ko na bidiyo ko na audio ko risala duk waɗannan hanyoyi ne kuma za ku iya buɗe group kawai me sunan kakanku malam mudi sai ku sa malam mudi group ko malam mudi family ko ba ya kawo lambarsa a saka a ciki shikenan ta nan za a iya sanar da ɗaurin aure karatu ci gaba mutuwa wane ne gaisawa saboda yanzu tafiye-tafiye na zumunta za su yi wahala saboda watsewa muke mi wani na abuja wani na lagos wani na london eh, wani na nan wani na can da an wawwatsi yan uwa da dangi kowa aiki ya kai shi wani guri wani ma yana dajin sambusa kaga ya zaka kai zumunta ba ya kai ma addu'a ya fito lafiya ba to duk irin waɗannan zumunta ce kaga sai a yi ta ta WhatsApp ta Facebook a dinga jin labarin halin da ake ciki da kuma wannan to malam ya kawo wannan cewa shine asila an tariqil internet asila an tariqil rasailul hatifiyya duk waɗannan hanyoyi ne na sada zumunta ashe ba ka da uziri a wannan zamanin ka ce ba ni da lokacin da zan sada zumunta da ‘yan uwana, sannan suka ce ita sada zumuntan nan hawa-hawa ce wata tafi wata nauyi wata tafi wata girma mafi girman zumunta shine babanka da babaka. kada ka yadda alaƙa ta yanke tsakaninka da babanka da babaka. domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya hau mimbari ya ce amin amin ɗin daga ciki duk mutumin da ya samu iyayensa guda biyu sun tsufa ko ɗaya daga cikinsu bai yi musu hidima da kyautata musu da biyayya da ladabi akan duk abin da bai saba wa Allah ba har suka yi masa addu'an samun aljanna to wannan mutum in ya shiga wuta Allah ya kai shi ƙuryarta ƙurya kun san ƙurya ko can ƙasa kenan sai ce amin to da dan Allah kowa ya je ya nazari ya gaya babansa da babarsa suke a gurinsa idan kuna da yawa kana jin yanzu da za a tambayi babanka ko a tambayi babanka a cikin ‘ya'yanki wa ya fi kirki kana jin za ta nuna ka inda za a tambayi babanka a cikin ‘ya'yanka wa ya fi kirki kana jin babanka zai nuna ka to in ko babanka ba zai nuna ka a cikin wanda suka fi kyautata masa ba babanka ba za ta nuna ta a cikin wanda ta fi jin daɗinsa ba to kana da matsala ina mamaki mutum wai ya tafi neman kuɗi ko ya tafi neman karatu ko ya tafi neman mukami ya ba iyayensa cikin baƙin ciki to ya za ka samu ai ba za ka samu ba duk abin da iyayenka ba sa maka albarka a ciki ba za ka kai labari ba saboda haka kun ga jihadi wani zashi amma annabi ya tambaye shi babanka yana da rai babanka tana da rai yace suna da rai su biyu yace fafihima fajahid wani ya zo annabi ya tambaye shi ya ina iyayenka ya ce na baro su suna kuka kukan me suke kukan rabuwa da ni to koma ka je ka sa musu dariya ka mai da ka sa musu kuka da haka da Allah kowa ya je ya nazari ya ga babansa da babarsa in suna da rai duka yaya alaka ku take da su shi fa uba kowane iri ka same shi haka za ka yi mu'amala da shi wani ubansa mai faɗa ne wani babansa ba mai godiya ba ne wani babansa ahlus sunna ne wani babansa ɗan bida'a ne wani ma babansa kafiri ne wani babansa fasiki ne wani babansa mutumin kirki ne wani ba amma ko meye shi sunansa baba a gurinka kuma Allah ya ce wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma kakka bi su a wajen shirka amma wa wasahibhuma fid dunya ma'rufa ka kyautata musu a duniya domin uba ba kai ka zaɓo shi ba ba wanda ya zaɓi babansa a nan ko akwai wanda ya zaɓi babansa da kansa kawai Allah ne yake baka uba ko ma wani iri ya baka sunansa uba kawai to kuma alaka yake so ka yi da shi ta ɗa da uba in yana kirki ya zo da abin kirki ka bi shi in yana kuskure ka gyara masa kakka bi shi akan kuskure ko da zai yi fushi akan kuskure to kakka bi shi amma ka ci gaba da kyautata masa iya abin da za ka iya ko ya gode ko bai gode ba don ba shi kake ba don allah da ya sa ka kake yi haka nan babaka ka yi mata bata gode ba ka yi bata gode ba ci gaba da yi kaka ƙosa ta dame ka da faɗa ta da yi ta haƙuri da ita haka allah ta'ala ya gaya mana in iyaye suka tsufa suna da wahalar sha'ani don haka sai ya ba mu haƙurin zama da su ya ce me wa ƙadarar buka allah abudu illa iyyahu. wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indaka kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin uff wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا to sannan masu bin su azumunta su ne makusantanka waɗanda babu wani tsakaninka da su su ne wa ‘ya'yanka, ‘yan uwanka, waɗanda kawai ka fito ya fito ko kun fito tare, baba ku ɗaya, baban ku ɗaya, wanka ne ƙaninka, to dole ka yi haƙuri da waɗannan. Sana akwai na nesa-nesa, waɗanda su zumunta ta yi nisa, in ba wani al'amari ba ne ƙauyenku ne can nesa, inda babanka ta fito, ko ƙauyenku can nesa inda babanka ya fito, kuna da dangi tili a can, abin ya yi nisa, har wasu sun manta da wasu. To irin wannan zumuntar ita ma ana so a ci gaba da raya ta a hankali a hankali haka gano danginka da 'yan uwanka wannan shine abin da bayani ya kunsa sai dai a yi haƙuri wannan gurin ba gurin sauri ba ne domin mu ba muna karanta ƙur'ani ne don mu maza mu sauka ba don mu maza mu hau ne mu hawa muke yi ba sauka muke yi ba so muke duk ayar da aka ji a je a aiki da ita mu ji wanda za mu iya aiki da shi mu wanda ya fi ƙarfinmu kuma mu imani haka amma ba sauri muke mi maza mu sauka mu dawo mi maza mu sauka mu dawo ba in wannan kake bukata akwai inda ake tafsiri ai maza a sauka a dawo ma mu a hankali muke tafiya yanzu mun yi bayanin zumunta kowa zai je ya duba alakarsa da iyayensa da alakarsa da danginsa ya ji a cikin abubuwan nan da muka faɗa wanne za ka iya ɗabbakawa wanne kake yi ka ci gaba da yi wanne kake kuskure ka gyara da haka ake cin nasara ba da sauri ai maza a sauka a dawo ba sura haka yanzu sai mu tashi walyatama eh insha Allah gobe za a yi magana akan marayu da ɗaukan nauyin marayu muna so kuma a aikace gobe kowa ya zo da wani abin da za a ba maraya domin mai aiki da ayar ni ma zan zo da abin da za a ba maraya kowa ma sai ya zo da wani abu komai kankantansa ka ce saboda wannan aya da aka karanta game da maraya ni ga naira ɗari ko ga naira goma ko kuma dama na yi ɗinki kala biyu na sallah to ɗayan gashi a ba maraya ko kuma na yi lefe a cikin lefen na ɗakko kala biyu a nemi wata mareniya ko sabuwar musulunta a bata ko kuma dama ina da shinkafa kwano biyu ga kwano ɗaya ga dai wani abu komai ƙanƙantansa gobe ka fito da shi domin mun karanta walyata ma mun yi sharhin suwaye marayu to a ce mun haɗa wani abu kuma a ziyarci gidan maraya ko gobe ko jibi ka yi ƙoƙari ka je gidanmu na marayu ka gansu da idanka ka ka ƙaddara cewa hanyar zama maraya fa Allah ba zai rufe ta ba har abada shine mutuwar uba kullum kuma sai uba ya mutu da kullum ta duniya sai an samu maraya da babanka ya mutu kana ƙarami sunanka me sunanka maraya saboda haka gobe sha Allahu nan za mu tashi walyata ma. abinda muka faɗa daidai Allah iba mu lada inda muka yi kuskure ko muka yi tuntuɓan harshe to Allah iya yafe mana wanda kuma ya ji tuntuɓan harshen ma zai iya faɗakar da mu ta hanyar rubutuwa domin a gyara domin mu ba abu ne mai sauƙi a gurinmu an yi kuskure yau gobe mu ce jiya fa inda aka faɗa ɗin nan an yi kuskure ko an yi tuntuɓan harshe gyaran shi ne kaza kuma wane ne ya gyara ba shi kenan ba addinin na Allah ne da ba namu bane to Allah ya sa mu dace malam ina ƙarƙashin yayana sai buƙatar aure ya bujiro mini sai na yi masa magana sai ce ba yanzu ba to sai ya bi wasu hanyoyi sai na bi wasu hanyoyi na ɗebi daga shagon da na yi daga shagon na yi auren to malam yaya matsayin auren kuma yaya matsayin kuɗin wato dai ya yi sata ya yi aure kawai ka fito mana ƙurur ka daina wani ɓoye-ɓoye mutum da ya kake aiki a kantinsa watakila yana ga jarin bai kai ba ƙarfinka bai kai ba ƙarfinsa bai kai ba kuma in kai aure ciyarwa shayarwa tufatarwa kayan kwalliya kayan tsafta asibiti magani duk ya dawo kanka ya ce ka bari jarin ya ƙara ƙarfi kai kuma tunda ka matsu shine sai ka fito da wata hanya ta ha'inci kake ɗan gutsira kake kaiwa kana tarawa har ya isa kai aure to yanzu wannan kuɗin bashi ne a kanka tunda ba naka bane dama ka rubuta su cewa wanka yana bin ka bashin wannan kuɗin da kai aure sai ka dawo masa da su tunda ba naka bane ba haƙinka bane in ba haka ba to ka yi aure da kuɗin haramun in ka haifi ɗan da zai gaura maka mari kai ka jawo malam yaya matsayin azumin wanda amai ya zo masa makogoro sai ya mayar da shi eh in dai bai wuce makogoro ban ka mai da shi ba matsala wanda ake saɓani a kai wanda ya zo baki ya cika bakinka gashi amai ne tunda dama amai gurɓataccen abinci ne wani ma wari yake sai kuma ka sake haɗiye shi kamar yadda bahaushe yake cewa ya yi amai <laughs> ya lashe to ka kai ka yi amai ka haɗiye kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda amai ya rinjaye shi ya fito to babu komai wanda kuma ya ƙaƙaro aman da gangan to shi wannan azuminsa ya kare malam ko tusa tana warware wankan janaba kamar yadda take warware alwala in an yi kafin a gama wankan tusa ba ta warware wankan janaba so in ka gama wankan janaba sai kai tusa abinda kawai ba za ka yi ba shine ba za ka yi alwala ba za ka yi sallah da wannan wankan ba sai ka sake alwala shin kuka kula wankan abu biyu ne da wanka ne da alwala a haɗe to idan kai tusa alwalat cikin wankan ce ta warware amma shi tusa ba ta warware wanka malam ko sallah tana ɓaci in an ta gaban mai yi akwai saɓanin malamai ya qata'u salata al aswad wal mar'atu wal wal himar ko cewa al aswad wal mar'atu wal abubuwa guda uku in sun wuce ta gaban mai sallah sun yanke sallar to imamu ahmad ya ce yankewar yana nufin wannan sallar ta ɓaci ya sake wata wasu ka ce a'a ladanta ne ya ragu zaka iya ce ba da sallar ka amma ladanta ya ragu wannan shine mazhaban malikiya cewa an wuce ta gabanka an inda kake da iko ka hana mutum sai ka bar shi ya shige ta gabanka to sallar ka ladanta ya tauye amma a wata mazhabar in ka bar mutum ya wuce kuma kana da ikon da zaka hana shi ya zo ya wuce to shikenan sai ka sake wannan sallar ta riga ta ɓaci ko ta kare amma dai ana mun fi ba da fatawa da mazhaban malikiya saboda ta fi sauki kuma dama fahimta ne daga hadisi to wannan sai gobe zai aiki kenan ko maganar marayu ce insha Allah alkur'ani guda ɗaya da kuɗi ɗari hudu daga wani ɗan uwa ya ce malam ni soja ne hmm. soja ga tsoro ga ban tsoro a yi min addu'a Allah ya tsare ni ya bani ni gaba da aikin na wato Allah ya baka ci gaba a cikin aikin dubu ɗaya daga wani ɗan uwa ya ce a yi masa addu'a Allah biya masa bukatunsa a dubu ɗayan ya ka sadaka dubu ɗaya ce a ba rayu. amma duk bukatunsa shi Allah biya masa amin Allah biya ma duk bukatunka ta iya wannan dubu ɗayan watakila ita kaɗai gare shi ko kuma dubu biyu gare shi ya raba biyu da kowa zai raba abin da ya mallaka biyu ya ba musulunci da musulunci ya wuce inda yake yanzu alƙur'ani guda goma a tamfa guda ɗaya daga wata ‘yar uwa fi sabilillahi a mata addu'a Allah biya mata bukatunta ɗari biyu daga wani ɗan uwa ya ce albashinsa ya makale fiye da wata goma sha ɗaya a yi masa addu'a Allah ya sa amma me yasa albashinka zai makale har wata goma sha ɗaya wani irin albashi ne wannan a wace ma'aikata ce na ne lea akwai matsala ne ko to Allah ya gyara matsalar akwai marasa lafiya masu neman cin jarabawa da masu neman cin jarabawa da masu buƙatar muhalli masu neman Allah ya shirya musu da ‘ya'yansu da sauran bukatu na alheri duka muna roƙon Allah ya biya wa kowa alhaji muhammadu s waziri ya kawo zakkan menene bujimi gidan marayu an san bujimi me bujimi to ya kawo sa gidan marayu Allah ya saka mada da alheri sannan ga wata care for you initiative sun kawo indomi katan goma spaghetti guda biyar rice guda biyu buhu biyu shuga buhu ɗaya gero buhu ɗaya wannan kuma mai man man gyaɗa shi kuma jarka biyu suka ce duk a sa a gidan marayu to Allah ya sakawa care for initiative da alheri اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت nastaghfiruka wa natubu ilai.